Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar muna tafe da shirin a bari ya huce, amma kafin nan bari mu je da duniyar ta waye gari. To jama'a assalamu alaikum yau sha hudu ga watan maris ɗin shekarar dubu biyu da ashirin sunana Mahmud Lalu. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce nahiyar turai ta wuce China a matsayin ƙasar da cutar coronavirus ta fi addaba. A jiya juma'a shugaban hukumar Tedros Ghebreyesus ya faɗa manema labarai a birnin Geneva cewa ana ci gaba da samun ƙarin waɗanda ke kamuwa da cutar a kullum sama da abin da aka gani a China a lokacin da cutar ta fi addabar ƙasar. kasar italiya ta bayyana a jiya juma'ar cewa adadin waɗanda suka kamu da cutar ya karu da mutum 2,500 cikin sa'o'i 24 da suka gabata abin da ya kai jimillar masu ɗauke da cutar a kasar zuwa 17,660 duk da cewa burtaniya ba ta cikin kasashen da shugaba trump ya haramta wa shiga amurka akwai ɗaruruwan mutane da suka kamu da cutar a kasar da ma ireland lamarin da ya sa firayim minista boris johnson ya ce ya zama dole ya faɗa wa al'ummar burtaniya gaskiya cewa iyalai da dama za su rasa masoyansu tun kafin wa'adin wato wa'adin su yayi shugaban amurka donald trump ya ayyana dokar ta ɓaci sanadiyar cutar ta coronavirus a ƙasar matakin da zai buɗe hanyar samar da kuɗaɗe ga jihohi da biranen ƙasar domin yakar wannan annoba a jiya juma'a yayin wani taron manema labarai da aka watsa kai tsaye daga fadar wato white house trump ya ce amurka za ta shawo kan wannan barazana shugaba trump wanda ya a baya ya taba ayyana dokar ta ɓaci har sau biyar na fuskantar matsin lamba a 'yan kwanakin nan musamman daga 'yan democrat waɗanda suka yi ta kiran da ya ɗauki irin wannan mataki yayin da gwamnoni da magadan gari suke ta ayyana dokar ta ɓaci a yankunansu inda aka soke duk wasu taruka tare da rufe makarantu sai dai tsohon mataimakin shugaban kasa kuma ɗan takarar mukamin shugaban kasa joe biden ya ce irin illar da trump ya yi ga amurka ga kimar amurka da dangantakarsu da ƙawayensu ta shafi dabarar da muke da ita ta tunkarar wannan annoba da ta addabi duniya sai dai mataimakin ya ayyana wato sai dai matakin ya ayyana da ta zai samar da biliyoyin daloli waɗanda za a amfani da su a matsayin tallafi ga jihohin tuni dai kasuwannin hannayen jari suka fara farfadowa a nan amurka bayan da shugaba trump din ya ayyana dokar ta bacin sanadiyar wato cutar ta coronavirus sai da duk da haka wasu alkalma na nan kamar yadda suka fuskanci ta waya a wannan mako kasuwar dojons ta tashi da maki dubu biyu a jiya juma'a wato ɗaya daga cikin ranaku mafiya kyawu da kasuwar ta gani kasuwar snp ita kuma ta tashi da kashi wato da maki uku yayin da ta ƙere keren fasahohin zamani ta Nasdaq ta tashi da kashi tara da hudu. a can nahiyar turai ma an rufe kasuwannin hannayen jarin ne da kafar dama amma duk da haka tasirin bai yi wani abin a zo a gani ba ga irin illar da cutar ta coronavirus ta yi ga kasuwar sai dai a nahiyar asiya kasuwar hannayen jarin faduwa ta yi warwas saboda rage-ragen sai da hannayen jarin da aka yi ta yi kwana guda bayan da unguwar hada-hadar kudade ta wall street ta yi faduwar da ba a taba gani ba tun bayan shekarar 1987 labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc to a can afirka ma'aikatar lafiya a sudan ta ba da rahoton mutum na farko da ya mutu sanadiyar cutar ta coronavirus ma'aikatar ta ce wani mutum mai shekara 52 ne ya gamu da ajalinsa bayan da ya dawo daga wata ziyara da ya kai haɗaɗɗen daular larabawa a ranar alhamis tuni dai hukumomi a sudan ɗin suka nemi jama'ar ƙasar da su fara ɗaukar matakan kariya domin daƙile yaɗuwar cutar ta hanyar wanke hannayensu akai-akai da sabulu sannan an umarce su da su sanar da hukumomi da zaran sun ga wani da ake fargabar ya kamu da cutar a halin da ake ciki hukumomi a kasar ta sudan sun haramta zirga-zirgar motocin sufuri na bas-bas da ke kaiwa da komowa tsakanin sudan da masar sannan sun haramta saukar jirage da suka fito daga kasashen da aka samu ɓullar cutar. wasu hare-haren sama na ramuwar gayya da amurka ta kai ya fada wato sun fada kan wasu rumbunan adana makamai mallakar kungiyar kata'ib hezbollah mai samun goyon bayan iran wannan na faruwa ne yayin da kwamandan dakarun amurka a kasashen gabas tsakiya ya gargadin cewa har yanzu barazanar da iran da mukarrabanta ke yi na nan tana ƙara karuwa wasu hotuna da aka ba manema labarai sun nuna yadda hare-haren guda biyar suka fada kan rumbunan makaman a wani yanki da ke da tazarar kilomita 150 da kamtaji wato wani sansanin da aka kai harin rokoki a ranar larabar da ta gabata wanda ya kashe wasu amurkawa da wani likita wato na kasar birtaniya harin da har ila yau ya jikkata mutum goma sha hudu to a cikin labaran kun ji cewa hukumar lafiya ta duniya da who ta ce nahiyar ta turai ta wuce china a matsayin kasar da cutar coronavirus ta fi addaba a jiya juma'a shugaban hukumar tedros ghebreyesus ya faɗa manema labarai a birnin geneva cewa ana ci gaba da samun ƙarin waɗanda ke kama da cutar a nahiyar a kullum kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirin a bari ya huce. Ah! masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. To barka dai ah, malama alheri da fata ayin an tashi lahiya. Alheri ke ga eh, ke baka fata alheri na ga a ka shigo wannan gashi mun zo mun yi ta goge goge ka ga da wannan goge goge ko ina aini aini na ga abu ai shi na. Kofa goge microphone goge hannun kujera goge. Ai cikin sani na sha ganin eh, yadda ake cewa annoba ta barke annoba amma ni ban taba ganin irin yadda ake yi a nan abin nan kusan komi komi za ka taba ma sai ka sa na'u abin sinadari ka goge shi ka abin nan to kaga dai nan amurka kusan sai ka ce rayuwa na nema ta tsaya tak eh, kaga dai yau dai da muke rikodin din nan ana maganan yara sama da kusan miliyan biyar ya shafa ba za su makaranta ba kusan kowace jami'ar amurka nan mm. an daina zuwa aji sai dai ana darasi ta daurar kwamfuta to eh. yanzu ni kaina an kira ni kusan awa guda mun kai muna mitin da hukumomin makaranta da hukumomin gwamnatin eh. ilimi ma'aikatan ilimi da waye da waye da nan take cikin dan wani lokaci abinda sun haka mana wai mutum dubu dubu kusan ah, sittin da wani abu eh. annan muna mitin ta waya ta eh. waya akan ɗaya wani matsala akan yaran mu haka mutane waɗanda kowa suka juna ni da ji haka an kira wayar gida ni ban ba cika ɗaukan wayan gida ba sai da na duba da na ga ta fito ne daga hukuma sai na ce bari in ji abu ne shine ake cewa ku yi hakuri ina so mu shaida muku cewa gobe akwai wannan taron da kake magana to ni duk da yake dai ni ban da yara a makaranta amma dai ana sanar da kowa dan ba wai ba sai kana da yaro a makaranta ba amma kana bukatar sanin me yake tafiya a karban hukumar ku eh to Allah ya sa mu ga bayan wannan lamarin kokon baros na ce ko ba sakwatan ga yana eh, <laughs> kokon baro su ai wannan kokon baro ai ai na ina shigowa ke san eh, eh, bisa al'ada da dariya nika shigowa ne amma ina so in yi dariya ga amma wallahi dariya nan ta ta hetta yau wallahi kokon baro in ga ya sha mun kai Allah kai mun agaji Allah ka samu ga baya baya ga wanga kokon baro <laughs> ka walla kaga mama ta tana zuwa muna mata tsiya muna cewa makaranta dan akwai wani gidajen tsofaffi da ake kula da dai irin ba kula ma dai za a ce ba dai wuri ne da za ku je ku shakata kawai ku zauna da yan uwanku abokanku ku eh, irin irin eh. irin ku mm. mota gwamnati ce za ta zo ta ɗauke ku ta dawo da ku in kuna son ku tafi sayayya ko yawo kasuwa ko menene ku yi dara ne a'a akwai wuraren motsa jiki ne ana ba ku abinci eh. rana haka dai zai da safe kamar da ka san yaran ka ke zuwa makaranta <laughs> da yamma a dawo da gida <laughs> to tun da wannan kokon mara ɗinka ya bayyana sai muka ce mata zauna gidan tun da dai dama an ce tsofaffi ku ne abin tausayawa. sai ba ta zuwa wai tun da aka fara wannan sai muka ce mata ta zama ta a gida ba za ta je ba sai aka aka kira dole dan ba kun kira kun ce ba za ta zo ba gari na wayewa za su zo daukar ta eh. in aka kwana biyu ba su ganta ba ma za su ta kira su ce lami we didn't see lami today what's the problem eh, to kamar da aka waya kamar da ake ma yara duk yaron kai bai zo kullum sai an ga maka to yaron kai bai je makaranta yaron bai zo makaranta ba sai aka kira jiya da aka wanda lamarin ya sai shi gwamnan jihar mu ya umurta cewa duk gidajen tsofaffin na ma a rufe to sai suka aiko min imel jiya da yamma cewa daga jiya da yamma karfe bakwai an rufe wannan gidan wannan makarantar da muke cewa makarantar tsofaffin eh. sai yadda hali ya yi hmm. to kaji kusan komi irin su ana maganan cewa abinci ne kai akwai wani katan fara shagon da ake maganan cewa ma ruwa an ka je sai kreti bi za ka dauka ah, ba za ka ba ka ba da ba jiya shago eh. uku na shiga karshen eh. ta haka nan da yanzu haka ruwan honho ne ka sha gidana kai to ban samu ba to ai na tambaye ɗaya daga cikin suke san dan jarida shi ba eh, wai haka haka ka gani ka dawo a ah, sai da ne so na binciki wasu masu shagon shin wai laya sai ita guda ce min ta wai coronavirus ce ban gane abin me ai na san da coronavirus eh, to me me kawo ka ne sai ni gaba eh. sai ce ai wannan abu ai ya shafi masana'antu eh. musamman irin abubuwan da suka shafi ruwa da na abinci haka da sauransu sai an daina sarrafawa eh saboda eh wai an abin an daina sarrafawa sai saboda sai an ga yadda hali yayi to ashe shi yasa mu da dan zo na ga ana fara ma wannan abin na ai na ga maka waɗansu abin da ma har wasu suna cewa sayarwa zan yi da na je lokacin da aka fara na fara jin ana cewa wai ruwa bibi ake badawa eh, sai na ce eh. da na tashi aiki ban isa gida ba wata rana sai na ce bari in je eh. sai na je na sayi guda goma sha biyu don goma sha biyu ne ma kiret din zai iya dauka da kyar sai da na kira na ce musu ni ba zan iya dorawa ba zan ma iya ja ba da na taba na je na ce lalle sanda leri <laughs> sai da na kira sai da na kira ma'aikatan wurin aka kira min wani ta waya aka zo aka biya kuɗin ya je sa min a mota tukuna ta tafto ni na nan na da ruwa sai ka zo shan ruwa. A gaskiya kan zan zo shan ruwa. In dai ka wanga abu Allah dai shi mana sauki. To a bisu ma masu sauraro. Allah ya sa mu ga bayan wannan lamarin. Amin. saba bari mu ci gaba da waɗannan wasiku da suke hannunmu na gaishe-gaishe muna mika gaisuwar fata alheri ga iyalan evangelist wilson bala da na dr caleb shawulu waɗanda za a ɗaura auren 'ya'yansu joshua caleb shawulu da esther wilson bala ranar asabar 21 ga wannan wata a majami'ar ekwa gudun ziki bauchi da karfe 10 na safe to kuma za a yi liyafa ne bayan ɗaurin auren a otel ɗin zarandar da ke kan hanyar bauchi to allah ya sa an yi a dace to haka kuma malama alheri muna mm. gabatar da kuma wato sakon taya murna ga abokin aiki wanda shine shugaban gidan rediyon bishin fm na sokoto kenan mm. wato murtala garba kuma takwarana na. Mm. wanda aka yi abin nan da bahaushe ke ce wato na maina wato insha allahu su ma yau dinnan ne za a ɗaura auren su da ɗaya daga cikin ma'aikatan gidan rediyon kuma. To lallai ka eh, auren yan jarida kenan. A auren yan jarida ne kuma kuma alhamdulillah wato na ina da kamisho ciki. <laughs> A tuna da mu. Eh, to to to yau ne ake ɗaura wannan auren a nan unguwar Fakwai idi a Sokoto birnin Shehu. To sai kuma waɗannan wasiƙun gaishe-gaishen fata alheri da taya murna ga anguna da amare. wannan auren shi za a yi shi ne yau sai dai ba a faɗi inda za a yi auren ba ba a faɗi lokacin ba to dai muna gai da ango da amarya godiya t robert wanda za ta auri Frenshak Amos Garshon a yau dinnan ake ɗaura auren inda za a yi shi da lokacin da za a yi shi Allah ya sa an yi adace Sai kuma gaisuwar fata alheri da ta yi murna ga Jennifer da aka fi sani da Mama David Juris wadda za a ɗaura wa aure da samuel benga jettu ranar 28 ga wannan wata allah ya sa an yi da dace sai kuma wata 'yarmu ita kuma yalwa leko gidan dan birnin nasarawa a fashi ita kuma za a ɗaura auren nata ne ranar 28 ga wannan watan sai dai angon namu muna kunyan shi sabili da haka ba za mu faɗi suna angon ba <laughs> to madalla to akwai kuma taya murna shi ma ga kani wato yunusa faruk sanyin na eh. wanda shi ma insha Allah a yau dinnan za a daura masa aure ah, da karfe hudu a nan garin sanyin na yunusa faruk wanda aka fi sani da bature a garin sanyin na kenan mm. na gaba shi kuma sako ne na fatan alheri ah, wanda ya ce da allah yana so a miƙa gaisuwa zuwa ga mai martaba sarkin garin banga alhaji abubakar garba to allah ya sa na faɗi sunan garin daidai da kuma abubakar lawali usha banga shi wannan garin dai sai abdul abdulmutallib mande magariya sai muhammad salihu kauran na moda hafizu balarabe gusau kinunu sani yunusari nasiru shehu yunusari sai wari malam bare bare zuwa sai kuma bamaina hannami mamurtuwa kai ni ne ji ka gani ne wallahi jin da kamar da ba hausa ta ni kai ba <laughs> sai sani diga dan jihar maradi sai isuwa haruna kariya nijar sai injiniya tasiwa tahiru jiki da tasiwa ismail zai gozaki sai yusuf malam ali azare to da fatar an tashi lafiya mm. to bari mu rufe wannan babin dawa wannan wasiƙa da ta fito daga hannun dauda garba bin afan fataskum ya ce zuwa ga filin a bari ya huce wanda masu iya magana sukan ce shi ke kawo da rabon wani <laughs> <laughs> kuda ya fada a ciki ah, to Allah tsare mu da rabon wani kana ji kana gani ya yace yana mika gaisuwar fata alheri ga Rabi'u garin Jimbiri da baba Kitikis bulus da ke garin jambiri allah ya sa na faɗa kai kasan garin jambiri jimbiri dai ko a jan aka ce dai jambiri to jambiri to ban sani ba a hato to ko jambiri ne dai ko jambiri kamar da ke ce ko jambiri ne to Allah ya sa masu za ku ku fahimci da ana gaishe ku da takata augustin garba tare da iyalansa da madam maryamu da malam thomas tare da iyalansa da madam yawaina da babban yayanmu yakubu wanda aka fi sani da bomboy tare da iyalansa dukansu baki daya sai kuma malam ibrahim siniya ban san ko sanyi ne siniya siniya mm. ai siniya ai <laughs> siniya ta hanka hausance ai siniya ta hanka hausance eh. to na fahimta da malam ibrahim siniya da kuma a ƙarshe na gaida haruna lazarus da fatar an waye gari lafiya to to amin it's dancing time na ga yau ana auren raki da yawa shi yasa na tuno da wannan labarin na ango da amarya to na ga kina labari ai tun tun tun shekaran ne haganin ganin kamar kina kina kina kunshe da labari <laughs> labari ne na saurayi da budurwa to ma'aurata to mm. saurayi da budurwa wai wata ce tana da saurayi tana ji da shi Allah sarki a kowane lokaci a gaban kawayenta sai ta kuranta shi wato tana tana fiffita shi tana dai irin yadda za su ji haushi mm. ita tana fahariya da shi eh. sai shi kenan sai ranar cika shekarar ta zo ka san yanzu bikin cika shekarar nan yana nema ya fi aure tasiri. A kware wanda suka ce ma badde go. Ai a tsakanin yan mata da samari. Eh. Shi kenan wannan badden aka zo aka tara jama'a. wannan ya kawo kyautan shi waɗannan ya kawo ah, kyautan shi wanda ya kawo kyautan shi shikenan ana ana jira a gashi saurayi can sai ga saurayi shi ya ma zo a makare eh. ashe yana da dalilin zuwa da makara da ya zo sai aka ga to shi a matsayin shi na karshe zai bada kyautan shi ba sai aka ga me zai fa sai ga saurayi ya to da da wata bakan leda eh. <laughs> ya <laughs> irin wanda da ake cewa ina wata bakar leda mai layi baki da fari baki da fari eh, eh na gani ta irin wanda kuke ce fa nan na sanyin na ko gani ta eh a can sanyin na eh, eh gaskiya ne kin san mu ai ba mu ba mu wasa eh bakar da kuke ce fa ne <laughs> eh. shikenan sai gashi ya zo da ka san za a kyautan cika shekara na samun wani kwali ake da wata yar takarda mai kyau tana kalli eh, ko takardar ma da ake ta ishe ka abin kallo mm, sosai ko ba komai a ciki za ta yi kamar wani abin kirki ne ka sosai kuwa to kenan sai shi gaba kalle da mm. ba a kunshe ta da komi ba ba abin nan ba dai kowa yana ganin abin mamaki <laughs> da ya zo kawai sai ya dauki bakalle da na ya mika mata yadda eh. take tsirarata kowa yana ganin abin mamaki yana kamata shige kasa ita kunya ta kama ta don tana yawan fafatu da shi eh. kawayen sun fara har sun fara kakkau da kai suna dariya suna ce ku ji sai shi ke ta buɗe jaka sai ta sa hannu a cikin jaka me za ta gani a ciki ne da burodi ah. <laughs> burodi dai a ciki wani eh, husan diyu ko <laughs> abin da kasa husan diyu irin burodi da ne da kake so ba waɗanda ba zan faɗa ba ɗin eh. <laughs> masu yawancin burodi eh. shi ke da ta gani haushi ya kama ta sai ta ɗauki burodi ta wurga mashi a fuskar shi <laughs> tana ta zagi tana ta wannan wulakanci zai mata kaza da kaza kaza da kaza sai shi kenan da ya ce komai sai ya dauki burodin shi ya dauki burodin a kasa mm. sai kwance burodi ashe na sanyin na eh. a cikin mota ya so mata sabuwa gau wayo to a cikin burodi sai burodi sai bude buredin ya saka mabudin motan a cikin biredin ya hada ya rufe ya kawo mata to shi kenan da ya dauki abin da sai nuna ya ce gashi nan tun ba ta so la lalle abin gaba rabo ba Allah ya lalle wani abu shi a wani to yan mata ko kuma su ince ce wannan ya zaki je oi Allah ma wannan ta abin ga to na to na san na na ga lokaci ya fara rara masa fili da haka da wannan labarin na mota mm. wannan rabo da bai zama rabo ba eh. da ba rabo ba mm, gaskiya kan <laughs> za mu ja birki nan yanzu a madadin murtala faruk sanyi na alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri <laughs> masu yawan ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi. Za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa. Ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. su nishadantarwa labarai da dumi